Adana kaddarori ga dukkanin masu mukamin gwamnati wajibi ne, kuma hukumar da'ar ma'aikata ta ce a shirye take za ta fara ba su fom domin su bayyana kaddarorinsu kafin ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara da wa'adin aikinsu zai kare. Waɗanda za su karɓi wannan fom ɗin su ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Oshibanjo da gwamnoni 28 da ministoci 44 da hadimansu 'yan majalisar dokokin ƙasa da na jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi hukumomi kamar yadda aka tsara. Masanin kundin tsarin mulkin ƙasa Barista mai nasara Umar ya ƙarin haske akan lamarin. A ƙarƙashin sashe na 172 zuwa 209 na tsarin mulkin Najeriya an ba da wajibcin cewa dole ne ofisoshi waɗanda suke tun daga masinja har zuwa shugaban ƙasa dole ya biyayya ga wannan umarni dole ya cika tun daga masinja duk wani wanda yake yana ansa koda naira ɗaya ne daga baitul malam gwamnati tun daga shugaban ƙasa zuwa ministocin shi zuwa permanent secretary zuwa ambassador zuwa waɗanda suke manya manyan rike da mukaman sassa-sassa na gwamnati zuwa gwamnoni zuwa 'yan majalisa zuwa kwamishinoni zuwa shugaban karamar hukuma kansiloli har da ma'aikata masu ɗauka albashin wata duka kowa da kowa wannan doka ta shafi shi karkashin hurumi na sashen 172 zuwa 209 idan bayyana kaddarori a lokacin kama aiki da kuma lokacin da wa'adin aiki zai kare na da amfani ga ma'aikaci da ƙasar mene Menene tasirin yin haka tunda mafi akasari ba a bin dokar? Masanin harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Bez da ke nan Abuja, Farfesa Usman Muhammad ya nazari cewa. Wajibi ne mutane su san cewa kuɗaɗe na mutane alhakinsu ne sannan kuma an ba da amana ne. To cikin ikon Allah wasu abubuwa da yawa za su canja a hankali in aka samu masu canjin. Ana iya samun mutum ɗaya a wuri wanda aka yarda da shi cewa zai iya canja al'amari amma kuma za a iya fin ƙarfin sa saboda akasarin mutane a kasan ba gaskiyan suke so ba kuma rashawan suke so danniyan suke so cin hanci suke so da kuma wasu ɗabi'u irin nasu na kasan to haka Allah yake ɗauko shugabanni yana ɗorawa a kansu ɗabi'unmu da ire-iren lamarinmu shi yake kawo shugabannin ba wai dokan ba doka kam tana nan amma ba dokan ake bi ba. Shi kuwa ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci cewa. Wannan dai tsari da ake yi na a ce a bada wani kadaraka da lokacin da ka soma aiki da lokacin da baka soma ba da duk ma wasu tsarika da yawa da ake yi har ma na kafa EFCC da ICPC da bin siyasar wato rashawa da ake yi a shugaban ƙasa ya ce zai zo ya yaki rashawa ya zo ki gama karuwa ta da sauransu a gaskiya abu ne wanda yana cikin abin da za a iya cewa ginin kasar da aka yi yana cikin suminti da bulan da aka yi amfani da shi aka gina kasa kuma idan ba koma aka yi aka gyara a wannan wurin ba za a ci gaba da samun matsala kuma da ke za a iya fita daga matsalar rashawa a najeriya Hakanan ma abin ya shafi shugabanni da ke shirin shiga ofis, amma ya zuwa yanzu suna da sauran watanni uku su bayyana ƙaddarorin nasu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.